Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata takwas ga watan Disambar shekarar dubu biyu da ashirin Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba makanan labarai. To Hadiza a Ghana jama'a na can suna ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. A Burtaniya an yi wa mutum na farko a kasar allurar rigakafin cutar COVID-19. A yankin Hong Kong kuma an kama wasu masu rajin kare demokuraɗiyya takwas saboda zargin su da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan. To kanan labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da shugaban Najeriya ke shirye-shiryen gurfana a gaban majalisar tarayya ana ci gaba da nuna matsin lamba da tsike shugaban na Najeriya da ma mataimakinsa domin zargin kasa samar da tsaro a ƙasar. Sannan kuma a jihar Bauchi, shugaban hukumar bincike da gwamnan jihar ya kafa wato Justice Habibu Idris Shan ya ce hukumar ba ta shari'a ba ce kuma za ta binciko duk wani batun cin zarafin mutuncin ɗan adam. za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren zaɓuɓɓuka da zai gudana a watan nan na Disamba, hukumar zaɓe ta Sani ta shirya wata muhawarar bainar jama'a domin ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka a jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai. Baya ga haka Muhammad Baballe na nan tafa da shirinsa na noma. Sannan za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonin da ku sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ana can ana ci gaba da kidaye ƙuri'u a Ghana da ke yankin yammacin Afirka bayan babban zaben da ƙasar ta gudanar a ranar Litinin. rotani na nuni da cewa ana kusan kankankan tsakanin shugaba mai ci nana akufa ado na jam'iyyar new patriotic party da kuma abokin hamayyarsa john mahama na jam'iyyar national democratic party wannan takara ita ce ta uku da abokanan hamayya biyu ke yi domin neman kujerar shugabancin kasar 'yan kasar ta ghana dai sun yi zaben shugaban kasar ne wanda ke da 'yan takara goma sha biyu da kuma na 'yan majalisar dokoki da ke da kujeru 275 daga cikin mahimman batutuwa da masu zaben suka fi mai da hankali a kai akwai batun ilimi rashin aikin yi da kuma karancin ababen more rayuwa hukumomin zaɓe na fatan ganin sun fitar da sakamakon nan da zuwa yammaci ko daren yau talata a burtaniya an yi wa mutum na farko a ƙasar allurar rigakafin cutar covid-19 an yi wa margaret kinan da ke zaune a gidan gajeyu allurai biyu na rigakafin cutar wanda kamfanin pfizer na ƙasar amurka suka samar tare da haɗin gwiwar kamfanin biontech na ƙasar jamus shirin yin allurar rigakafin wanda sakataren lafiya mark hancock yi wa lakabi da vd ya fara aiki ne mako guda bayan da hukumomin lafiya suka aminta a fara amfani da rigakafin lamarin da ya sa birtaniya ta zama ƙasa ta farko a yankin yammacin duniya da ta shirya fara amfani da rigakafin cutar ta covid-19 umarnin fara aiki da ita na zuwa ne makonni bayan da pfizer ta ayyana cewa allurar ta nuna tana da ingancin yin aiki da kashi sama da 90 cikin 100 bayan gwaji na ƙarshe da aka yi a wajen samar da ita tuwacen a can kasar Morocco hukumomi na kokarin kaddamar da wani shiri na fara yin allurar rigakafin cutar ta coronavirus inda suke fatan ganin an yi wa manya kashi 80 cikin 100 na wannan allura. Kasar ta Morocco wacce ke fama da farfadowar cutar za ta fara amfani da rigakafin har miliyan goma wanda kamfanin Sinopharm na kasar China ya samar. Nan da wasu kwanaki masu zuwa ake fatan fara yin allurar. kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito wani jami'in kasar ta morocco na faɗa kwararru da jami'an kiwon lafiya za su bazama a gidajen talabijin wajen nuna kwarin gwiwa ga jama'a da su je a yi musu allurar rigakafin cutar yayin da a nan amurka da nahiyar turai ake rige-rigen amincewa da wannan allura da aka samar a yammacin duniya sauran gwamnatoci a sassan duniya na muradin yin amfani da waɗanda ƙasashen china da rasha suka samanni Madalla a gaida Mahmud Lalo wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a daidai lokacin da shugaban Najeriya ke shirye-shiryen gurfana a gaban majalisar tarayya. Ana ci gaba da nuna matsin lamba da a tsige shugaban na Najeriya da ma mataimakinsa domin zarginsu da ake ci gaba da yi na kasa samar da tsaro a kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk ya aiko mana daga Abuja. wannan bukatar da da waɗansu malaman addinin islama suke gabatarwa tana zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayansa su ma suke matsa musu lamba cewa sun yi hudubobi da wa'azi daban-daban domin a zaɓi shugaba muhammadu buhari don haka yanzu lokaci ya yi da za su shiga jerin mutanen da ke matsa lamba domin a sauke shi tun da ya kasa cika alƙawura da yawa 'yan najeriya musamman musulman da aka jawo kansu a zaɓe su domin samar da tsaro a cikin najeriya babban limamin masallacin da ke cikin yankin amsco da ke galadi kadima a Abuja. Wato Sheikh Muhammad Ibrahim Fadul ya bayyana min a fira da na da shi cewa ai babu makawa wannan ita ce hanya kadai da shugaba Muhammadu Buhari zai iya biyayya a kanta domin shi abin da 'yan Najeriya ke bukata ya yi inda yake cewa. ba wai zama muka yi muka yi ittifaki ba kowa nazarinsa da tunaninsa abin da zai bada menene mafita tun da kasan nan a demokurance an zabi shugaban kasa kuma alhamdulillah yau kusan shekara shida fata ake tunanin cewa abubuwan nan za su kare ba ma karewa ba ko ragewa a ce bayan wata biyu uku kullum kashe-kashe abin da ya faru a maiduguri mutum dari da goma sha daya abin da ya faru tsakanin abuja kano mutum arba'in da biyar to nan shine ya tara malamai hankali sannan kuma kuma da dama malamai sun kai shawarwarin su ga shugaban kasa ya ce ya karba zai duba to na abubuwa ya karba shawarwari zai duba tun hawansa mulki zuwa yanzu ana ta bada shawarwari nan a rubuce da kuma faɗa a baki duk an yi to shi yasa idan sojojin nan ba za su magance ba yayi kokari ya tsike wayannan sojoji ya kawo ya canja wai kawo wayansu nan ma bai yi ba to me ya kamata a yi a demokurance babu tashin hankali babu hargitsi ni ma tunani na kenan la'alla wani liman shi ma ya ga wannan shine tunaninsa sai mutanen majalisar wakilai da kuma majalisar majalisar dattawa sai su zauna idan suka zauna su yi kuri'a dukkan su su haɗe ba bambancin tsakanin jam'iyya kaza ko jam'iyya kaza ko fari ko baki ba zancen wane kabila kaza ko lahiya kaza gabashi ko yammaci duk a haɗe dukkan mu 'yan Najeriya ne lokacin da aka yi zaben nan duka ne aka yi suka yi zaben to saboda haka a yi kokari a tsige shi da shi da shugaban shi da mataimakinsa domin malamai kullum tunani suke dare da rana musamman ma duk wanda yake da imani a zuciyarsa a wannan kasa ba wai don kasan mu din ba amma don yan uwanmu da suke mutuwa da kullum mutum tunanin sa yake ina maganin wannan abin da muka gani in babu wata hanya in ba sai an tsige ba to in shi yafi maslaha a tsige shi a daura so sai mu gani shi ko shehu sani zakariya mai wa'azi ne a abuja wanda ya bayyana min cewa malamai fitun farko sun zaƙe da suka shiga sha'anin siyasa da ba nasu ba inda yake cewa malami in dai malamin addini ne kuma har ma a ce shi liman ne na masallacin juma'a ko kuma mai wa'azi wanda za su ware shi to aikinsa shine ya faɗi abin da ke da kyau a aikata ya kuma faɗi abin da bai da kyau don kar a aikata da harkokin siyasa da waɗansu al'amura na shiga cikin gwamnati ba aikin malami ba ne malami abin da ka san shi da shi shine wato al'amura bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wato ya umarni da abin da Allah ya umarta sannan kuma ya hani da abin da Allah ya hana da ana ganin wannan ya ce ce malamai suka shiga cikin abin da ba nasu ba saboda haka ina ganin ni ba daidai ba ne matukar za su iya samun buhari shugaban kasa kenan su gaya masa ga kurakuran da ake yi su same su gaya mishi ya gyara ko kuma su yan majalisa su go same su su gaya masu cewa ga abin da mai gida ke yi ya gyara wannan shine abin da aka san malami da shi Malam Hussein Zakariya kenan malamin addinin Islama a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarashin labaran duniya. A yankin Hong Kong an kama masu rajin kare demokuraɗiyya takwas saboda zargin zarginsu da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan don nuna adawa da wata dokar tsaro da China ta saka a birnin. Daga cikin masu fafutukar da aka kama har da tsoffin 'yan majalisa Leon Kwak Hon wanda aka fi sani da Long Hair wato mai dogon gashi da wucewa da kuma Eddie 'yan sandan yankin sun fitar da wata sanarwa wacce ke nuna cewa ana tuhumar mutanen takwas waɗanda shekarunsu ke tsakanin 24 da 64 akan laifin tunzura jama'a shiryawa da kuma shiga gangami ba bisa ka'ida ba sai dai 'yan sandan ba su ambaci sunayen mutanen da aka kama ba sama da mutum ɗari uku da saba'in aka kama a ranar 1 ga watan yuli bayan da hukumomin bejin suka amince da wata dokar tsaro a matsayin martani ga zanga-zangan da aka kwashe watanni ana yi a yankin na hong kong wacce ta jirkice ta koma tashin hankali cikin rabin watanni na karshen shekarar 2019 to a ɗaya ɓangaren kuma china na suka amurka kan sabbin takunkuman da ta saka wa wasu jami'an ƙasar da kuma ci gaba da sai da makaman soji da amurkan ke yi ga taiwan wasu masu sukar matakin na saka takunkumi da amurkan ta yi wa china na kallon hakan a matsayin wani yunkuri da gwamnatin trump ke yi na tsaurarawa china ta yadda zaɓen shugaba joe biden zai sha wajen kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ofishin zartarwa na china da ke kula da sha'anin yankin hong kong ya yi allah wadai da wannan mataki na saka takunkumi akan wasu 'yan majalisar kasar goma sha hudu waɗanda suka amince da dokar tsaro da aka sanya wa hong kong a farkon shekarar nan a halin da ake ciki mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china huan chuin ya nemi amurka da ta soke cinikayyar sayar da makamai ga taiwan yana mai cewa yin akasin hakan zai sa ita ma china ta maida da martanin da ya dace Madalla. To a jihar Bauchi, shugaban hukumar bincike da gwamnan jihar ya kafa wato Justice Habibu Idris shal ya ce hukumar ba ta shari'a ba ce kuma za ta binciko duk wani batun cin zarafin mutuncin dan adam ta kuma ba da shawara akan abin da ta gano wa gwamnati domin aiwatarwa. Gadi Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. makasudin kafa hukumar shine bin kadin mutanen da ake zargin jami'an tsaro na 'yan sanda suka ci zarafinsu shugaban hukumar binciken justice habibu idrishel ya yi karin bayani dangane da kirkirar hukumar ainihi kwamitin an kirkiro ta ne saboda a ga yaya ne za a iya gyara gaba ɗaya ma 'yan sandan ƙasar nan gaba ɗaya babban dalilin kirkiro nan kwamiti a ƙasar nan saboda gyara hukumar 'yan sanda ne to na binta shine a ga ina ne za a tallafa ma waɗanda aka zalunce su da jimawa kuma wanda ba su nemi haƙƙinsu ba su wannan kwamiti mutane su yi amfani da wannan kwamiti su zo su faɗi abubuwan su don zai taimaka a gyara hukumar 'yan sanda na ƙasar nan in har za a zalunce ka baka zo ka ba da Eh, eh, shaidan an zalunce ka ba to baka taimaka ma kanka ba baka taimaka ma kasan ba don abu ne da bai yau in ta tashi a kanka gobe tana kan wani ne mu a nan arewacin kasan nan muna da wani ɗabi'a mu ko me ya faru sai a ce na ba Allah to hakan wani lokaci ba zai yi ba don ba zai taimaka don a gyara wayannan kurakuran da ke faruwa ba yawa ba kamar yadda na ce ba hukunci za mu yi 'yan sanda ba na bincike za mu yi so in mun yi binciken zai taimaka mu gaya ne za a gyara gaba ɗaya ma ba watakila hukumar 'yan sanda ba zai zama hukumar tsaro ma gaba ɗaya na ƙasar nan shi ma sakataren hukumar ya yi ƙarin haske dangane da jimla da kuma irin ƙorafe-ƙorafen da suka karɓa sunana sabiwa da mugumba ni ne sakatare na wannan kwamiti kamar karbi petitions guda goma sha daya gabaki su goma sha ɗayan nan lauyoyi ne suka gabatar a madadin mutanensu eh. kamar ah, sun danganci ne haka to ah, wasu daga ciki akwai wanda lauya ne da kanshi ya yi filin a kan ci zarafin shi da aka yi mishi akwai wa'anda su families ne daban-daban wanda aka samu dan wani matsala a tafa balewa wanda kusan family guda hudu aka aka dan yi harbe-harbe a police station har aka kashe yan uwansu akwai wani wanda shi kusan shekaru kusan tara ma kenan wanda suke zargin cewa yan wannan sashe yan sanda na sas da ake kokari a yi bincike a kansu su suka tafi da shi har yau ba a dawo da shi ba ga su da haka dai haka dai suna har ila yau na ji ta bakin kwamishinan 'yan sandar jihar bauchi lawal tanko jimeta domin sanin ko an gayyace su da su bayyana gaban hukumar ga abin da yake cewa mun samu gayyata na wannan kwamiti na ensas kuma mun samu eh, directive cewa kan kowane state command dole su je su representing eh, yan sanda to mu a bauchi state ba mun samu gayyata kuma muna da wanda suke da eh, wakiltan ma wannan gun so so far da ma sun fara zama ka sani an yi review reviewing abubuwan da za a yi a ciki da kuma petitions da aka karba da sauransu amma dai tabbas mu hukumar 'yan sanda na bauchi muna nan cikin wannan kwamiti daga bisani na zanta da lauya muhammad mahmud mai doki da ke tsayawa masu mutane biyu wato ɗa da kuma mahaifi dangane da batun shanu da tumakai da ake zargin 'yan sandan sun salwantar. An ci zarafi ne wa wanda nake wakilta mutum biyu uba da ɗa wanda nake wakilta shine isiyaka muhammadu a wanda an kama shi yana kiwon shanu guda ashirin da tumaki guda goma sha uku ana zarginsa tare da waɗansu mutane cewa su 'yan fashi ne sannan ko suna kidnafi da aka kama yaron da waɗannan garken shanu da tumaki aka garzayo da shi 'yan sanda a nan garin bauchi aka ci gaba da tsare shi dabbobinsa yana hannun 'yan sanda mun samu labari daga wajen mai karfi cewa shanu na sun salwanta tun da ana da kwamitin da ta bincika irin cin zarafi wannan cin zarafi ne cin zarafin da aka yi wa mutane muke ganin cewa to yana da kyau to wannan kwamiti ita take daidai da ɗauki matakin da ya dace abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. to a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar niger inda a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren zaɓuɓɓuka zai gudana a wannan wata na disamba Hukumar zaɓe ta Sani ta shirya wata muhawarar bainar jama'a domin ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka a jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule mamana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Mahimmancin gudunmuwar matasa wajen tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe ya sa hukumar zaɓe ta ƙasa Seni shirya muhawarar bainar jama'a domin jan hankulan ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka ta jami'ar Yamai don ganin sun kauce faɗawa tarkon 'yan siyasa musamman a irin wannan lokaci da ake gab da gudanar da babban zaɓe kamar yadda kakakin hukumar zaɓe na fi Uwada ya shaida mana. Kun san dama duk in kuka diba ƙasashe da dama in aka yi zaɓe su wane ne ake ɗoka su zo suna bige-bige suna karye-karye matasa ne kowane ɗan ƙasa ya huto ya yi zaɓe kuma in ya yi zaɓe koma gida cikin kwanciyar hankali. A wani abin da ke zama sabon tsari a tarihin zaɓukan Nijar, akasarin 'yan takarar zaben shugaban ƙasa sun ziyarci jami'ar Yamai a wannan karon a bisa gayyatar kungiyar ɗalibai ta Iyonun, inda kowanne daga cikin su ya yi wa ɗalibai bayani a game da ayyukan da yake sa ran yi wa ƙasa idan ya samu yardar talakawa a zaben 27 ga watan Disamba. dalili kenan hukumar zaɓe ta ga dacewar yi wa ɗalibai ka mai sanda. Ko ma mine menene za ka zaɓa a zaman ka na ɗalibi shi ma wancan ɗalibin ko ma menene zai zaɓa ya kamata a ce yanda aka san su union ɗin da ake ce musu su tsaya cikin haɗin kan nasu kar su bari eh, don saboda harkar zaɓe 'yan eh, siyasa su raba su kuma in suka raba su su sa rudani cikin ƙasa su sa toye-toye su sa bije-bije cikin ƙasa. Baya ga batun zaman lafiya wannan muhawara na hangen ganar da matasa hikimomi da dubarun tsara zaɓe a dokance. Muhammadu Hashimu shine babban magatakardan kungiyar Enun ta ɗaliban jami'ar Yamai. Wannan tsare-tsare da aka yi muna ga abubuwa ne masu kyau ana kawo gudummawa domin raya demokrasi a ƙasar mu ta da suka tsara wannan abu wanda ke karatu ne a bangaren shari'a masu ne za su zama lauyoyi su ne za su zama jujoji da sauransu kenan a bangaren karatun su ma zai kara musu sani saboda an kawo manya-manyan kwararru wanda za su zo su yi eh, muhawarori tare da su shi harakar zaɓe akwai harakar shari'a da sauransu. Fiye da kashi hamsin daga cikin ɗari na mutane miliyan bakwai da rabi da suka yi rajistar zaɓe a nishar matasa ne yayin da bayanai ke nunin 'yan siyasa kan yi amfani da matasa don cimma gurin siyasa ba tare da la'akari da abubuwan da ka iya tasowa ba. Dalili kenan ƙungiyoyi da hukumomin wannan ƙasa ke jan hankalin matasa su yi karatun ta nutsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Salamin mu na Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma ga Muhammad Baballe da shirinsa na noma. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sallabi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a najeriya kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta muna kuma tattaunawa ne da farfesa muhammad faguji ishaku babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke zaria da kuma dr shu'aibu madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar mu Abuja Madina Dauda ta tambayi Dr. Shu'aibu Madugu kowane irin tasiri cutar corona ta yi kan kayan abincin da ake samarwa a Najeriya. A gaskiya kamar yadda ya bayani tsoro da ake ji kuma ya zama tilas ne saboda idan kika duba damina ya riga ya sauko an fara kafin wannan matsalan ya shigo. To amma inda za ki kula da inda matsalan ya fi faruwa sosai shine watan kamar peri-urban areas wanda mutanen da suke zama kusa da birane. Kin ga saboda gwamnati da ta kawo wannan dakatar da tafiyoyi lockdown da aka yi ya tabbata ya shafi manoma daga fita zuwa gonakin su particularly wayannan manyan manoman da muke da su da suke cikin gari sukan fita su je aikin noma nan bayan gari to an samu matsaloli ta wannan bangaren shi ma so cikin koke-koken da mutane za su yi haka ne tabbas wannan akwai shakkan da dole a sa a rai kan wannan haka amma kamar yadda ya bayani wajen ci gaba da ake a hanyoyi da ake duba za a fitar tabbas manoman rani shine dole za mu duba yanzu nan ta yadda hanyar za a bi a inganta noman rani na wannan shekara domin a cike wannan gurbin bancin noman rani manomanmu yana da kyau su fahimta cewa ko a noman ranin su kula da samun ingantattun iri daga cikin ma'aikata na irin wannan da aka yi na bincike aka fito da su su ne ingantattun iri wanda zai kasance idan suka yi amfani da shi girbin da za a samu harvest da za a samu zai ninka wanda a suke tunanin samu da ainihin traditional seeds nasu da suke amfani da shi wajen noma so ya kamata manoma su nima irin wannan iri ingantattu domin amfani da shi a wannan yanayi. Farfesa barin da gare <laughs> ya yi maganan iri ingantattu to dama irin da muke da su a ƙasa da ba ingantattu ba ne? Wato akwai bambanci idan aka ce ingantaccen iri da kuma wanda yake ba ingantacce ba idan an ce ba ingantacce ba ba ana nufin ko yana da guba ne ko yana da wani wani rashin alfanu ba amma abin da ake nufi shine yana da karancin ba da amfani idan an kwatanta shi da wanda aka ce an inganta shi ingantawa ita ce ko dai ya yi da wuri misali maimakon ya ɗauki wata shida yana tsaye a gona to masana kimiyya ta dabarun zamani sun takaita wannan dadewansa a gona zuwa kaman wata hudu to kin ga an samu inganci a nan wajen wajen rage yawan lokaci a rage yawan lokaci da kuma rawan yawan hidima da za a yi wannan iri na biyu wani irin na gargajiya yana iya yawa kawai amfanin da zai baka buhu goma ne aka dada daya to amma waɗannan wanda aka inganta an yi dabaru na zamani an yi an zaɓo su an inganta zai baka maimakon buhu goma za ka samu buhu buhu arba'in zuwa hamsin to wannan shine ingantaccen iri abin da ake nemi sannan na biyu shi iri akwai bambanci tsakanin iri da tsaba wadda ake saidawa a kasuwa duk wani tsaba da ka gani a kasuwa ba lallai ne ba iri ba ne ba wannan abu ne na abinci ba shuka shi ya kamata a yi ba iri an tace shi ya kasance yana da hali na cewa in ka shuka shi zai tsoro zai baka yabanya yadda ya kamata amma wancan tsaba da ake saidawa a kasuwa da dama an yi shi ne don ya zama abinci wannan shi ne bambanci tsakanin inganci na iri da kuma wanda yake iri na gargajiya shi wannan iri ingantaccen bai shafan kayan abinci irin namu na gargajiyan kamar wadda kake cewa hatsi da za a iya sayarwa a kasuwa ba abin da zai shafe shi illa kawai ya samu ƙarin amfani ne da nagarta na halaye daban-daban alal misali ana samun iri wadda yake na rake wadda yake yana da zaƙi sosai fiye da rake na gargajiya ana iya samun masara wadda yake da manyan kwaya kuma yana da manyan zangarniya da yake goyo manya-manya sosai kuma mai yi da wuri. Akwai ingantaccen iri wadda kasancewa wani wurin damina ba ta da tsayi sosai. Watakila daminan su kwata-kwata baya wuce wata hudu. Akwai nau'ukan masara waɗanda suke sama da wata hudu kwana ɗari da ashirin wani ma kwana ɗari da arba'in da talatin to wurare da dama ba za su iya shuka wannan masara ba. Amma yanzu ta hanyar ki kimiyya na zamani an takaita an bullo da iruruwa waɗanda suke da ingancin zuwa da wuri sukan yi da wuri ta yadda wurare da suke masu gajeren damina kamar can arewacin najeriya irin su wurare su babura su dan batta za ka iya shuka wannan masaran mai yi da wuri ba ma mai yi da wuri kawai ba akwai mai yi da wuri akwai wadda aka saba da shi akwai mai yi da wuri akwai kuma mai yi da wuri wannan mai yi da wuri-wuri mun bullo shi ne saboda ya biya bukatun wuraren da suke da gajeren damina ire-iren su ko kuma gyada a ce ana so a ƙara yawan mai daga buhu ɗaya kwalba nawa za ka samu na man gyada a ce idan aka tace to wannan ake ingantawa a ga cewa wannan gyadan ya ba da mai sosai sosai fiye da yadda aka samu na gargajiya masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu abuja madina dauda sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu a gaida muhammad baballe Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito daga Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam ya Hausa, don Allah ku bani dama da na kira ga hukumar zaben ƙasar Ghana da wa Allah da annabinsa da ta kwatanta gaskiya da adalci a yin sanar da sakamakon zaɓe don gudun barkewar rikicin bayan zaɓe har ma isilar jefa al'ummar ƙasar wani yanayi na matsin tattalin arziki. Sako na gaba ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam ya hausa tunda yanzu ilimin firamare da na sakandare kyauta ne a jihar Kano muna kira ga iyayen yara da su tabbatar da 'ya'yansu suna zuwa makaranta domin samun ilimi ingantacce ita kuma gwamnati ta tabbatar da ta samar da kayan aiki wa malamai da kulawa da albashinsu da kuma gyaran ajujuwa Sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa shawarar da gwamnan jihar Borno ya bayar na daukan matasan sibiliyan JTF aikin soja da 'yan sanda a gaskiya wannan shawara ta yi daidai da fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawara. Sai sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyu Hausa muna tarar da Allah wadai da irin rikon sakainar kashi da gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi yake yi wa albashin ma'aikata a jihar ganin yadda wasu daga cikin ma'aikatan suka share wata takwas ba su samu haƙƙinsu ba ya kamata a duba wannan matsala domin kawo ƙarshen ta. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa na nema gwamna zulum Afwa a wajen al'ummar jihar akan kalaman da ya yi ganin cewa gwamna zulum ya sadaukar da rayuwarsa wajen hidimta wa talakawa a ƙarshe ina baiwa shugabannin shawara da su daina furta kalaman da za su jawo cece kuce sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce yayin da al'ummar ƙasar ghana suka kada ƙuri'unsu a jiya litinin domin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki muna fatan dai ba su yi zaben tumin dara ba domin dai tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai an yi miliyan ba a fito ba. madalla har yanzu dai ga Mahmud da labarai amma fa a takaice. ana can ana ci gaba da kidaye kuri'u a ghana da ke yankin yammacin afirka bayan babban zaben da kasar ta gudanar a ranar litinin rotani na nuni da cewa ana kusan kankankan tsakanin shugaba mai ci nana kufa ado na jam'iyyar new patriotic party da kuma abokin hamayyasa john mahama na jam'iyyar national democratic party wannan takara ita ce ta uku da abokanan hamayya biyu ke yi domin neman kujerar shugabancin kasar 'yan kasar ta ghana dai sun yi zaben shugaban kasar ne wanda ke da 'yan takara goma sha biyu da kuma na 'yan majalisar dokoki da ke da kujeru biyu da da saba'in biyar. a birtaniya an yi wa mutum na farko a kasar allurar rigakafin cutar covid-19 an yi wa margaret kinan da ke zaune a gidan gajiyayyu allurai biyu na rigakafin cutar wanda kamfanin Pfizer na ƙasar Amurka suka samar tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech na ƙasar Jamus. Shirin yin allurar rigakafin wanda sakataren lafiya Mark Hancock yi wa lakabi da VD ya fara aiki ne mako guda bayan da hukumomin lafiya suka aminta a fara amfani da rigakafin. A yankin Hong Kong an kama masu rajin kare demokuraɗiyya takwas saboda zarginsu da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan. don nuna adawa da wata dokar tsaro da china ta saka a birnin to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, jir kamar da Chadi. Wato takas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Da zaka a madadin kowa da kowa musamman ma Muhammad Lalo da ya taya na gabatarwa sai kuma Julian Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.